lamarin ya janyo cece kuce a shafukan sada zumunta wadda kowa yana tofa albarkacin bakinsa musamman ma Instagram cikin sakon da jarumin ya wallafa a shafinsa wadda yana ɗaya daga cikin jaruman shirin dogon zango na labari na ya fito a matsayin mahmud yanzu haka baya fitowa a cikin shirin ya ambaci dan uwan naziru sarkin waka wadda yana ɗaya daga cikin waɗanda ba su biyan hakkin mutum yadda ya kamata idan za su saka su cikin funafunai, finai wadda kowa ya san cewa aminu saira dan uwan naziru sarkin waka ne kuma darekta a masana'antar wadda yake jagoran shirin labari na wadda arewa 24 ke nunawa kamar yadda dai jarumin ya wallafa a shafinsa na sada zumunta wadda ya mai laka Kabir da za mu fito mu yi bayani da mutuncin ku ya zube ya yi alaman tambaya ya ci gaba da cewa jan hankali akwai bukatar duk lokacin da mutum zai yi magana yayi adalci Falal Dorayi da Nuhu sun ce ga yadda suke biyan mama tambaya kuɗin aiki BBC Hausa ta tabbatar da haka a wurinta Naziru ka fito ka yi kuɗin goro baka kyauta ba sai ka yi musu adalci da ire-iren su da suke biyan hakkin aiki yadda ya kamata waɗanda kuma ba sa biyan hakkin mutum idan ayi musu aiki har da ɗan uwanka yana ciki sai ka ci gaba da yi musu wazi Allah ya shirye To masu sauraro kar ku manta ku danna subscribe sannan kuma ku danna kararwa domin samun shirye-shiryenmu da zaran mun daura.